Barka da zuwa gidan TV din nan wato Prince Prince TV. Muna maka barka da zuwa. Ina godiya. Ko za ka iya faɗa min masu sauraro sunanka? Matsalata da gidan jarida kenan munafikai ne ko ina ruwan da sunana. To shi kenan amma dai masu kallon mu suna so su san ko shekarar kana ko. Shi kenan to ni dai gaskiya ni dai shekara ta talatin kenan. To wane gari kake? D.R.A Katsina Local Government Katsina State. Nan ciki nake rayuwata. wani abinci ka fi so ka gani ko ko ina ruwanku da abincin da na fi so ban sani ba to gidan jaridan nan ba ku yi ba gaskiya to me ka fi so a duniya duniya na fi son shanu sosai ga wata tambaya za mu yi ma wanshin da garken shanu guda biyu da kuma aljanna wanda ka fi so a ciki wanda kake so Na fi son garken shanu, saboda ita aljanna sai ka mutu, su kuma shanu yanzu za a baka ko.